to akwai abin da wallahi ba ma zan iya faɗi abin da shari'a ta yadda mutum ya yi in ya shiga wannan yanayin na zarurai wallahi ba zan iya faɗa ba amma dai mafi karanci ka san cewa ya halattar mamaci amma fa darura nake magana ba talauci darura ya halattar mamaci ta ba da jikinta ai fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga farura gida ina fatan an fahimta kaga girman alfasha kuma fa abin da ba zan iya faɗin ba ya fi wannan wallahi ya fi wannan wanda ba zan iya faɗi ba ya halatta mata idan ta shiga garura ta ce garura shi ne kuma ta ci ba za ta iya mutuwa an gane in bata ci ba za ta iya kaiwa ga mutuwa to jamhurin malamai suna ganin kusan ma za ka iya cewa duka kawai na faɗi jamhuri saboda wani istisna'i da ba abin lura ba ta ba da kanta amma fa sai in duk ta rasa hanyoyi ta yi bara ba ta samu ba ta tallata abin kai watan duk hanyoyi sai an bi duka wanda shari'a ta yarda ba a samu ba to an yarda da wannan darura ta yarda har yanzu ba zan faɗi wanda ya yawan ba amma zan ga maka zarura ta yadda ka kwace abinci ka ci idan ka nema ka rasa yunwa za ta kashe cewa ma yunwa za ta kashe fa kawai israf ne ba ana nufin wai sai ga ka za ka mutu mutum gashi ne mutu ma an gama wahala ko shari'a ta yadda masa ya kwata amma ba daruran tana bukatar a yi tarifin ta kar mutum ya dauka kawai duk talauci shine darura dan bai da kuɗi ba ba shi ake nufi ba darura darura wato kai halin da in baka ci ba zaka iya halaka to in ka roƙa aka hana ka kwace ka ci dan kar ka wallahi inda shari'a ta kai ya wuce nan da yawa a babin don kuma ba matsala ce ta wai wani malami ya ce ba matsala ce ta ijma'in malamai to al'umma a barta ban ce al'umma mu ta kai cikin garuwa amma akwai wanda suka kai akwai wanda suka kai din amma ɗaiɗaiku ne wato abin da ya sa an ce ɗaiɗaiku ne in ma bai samu ba misali zai tsiro ganye ya jiƙa ya ya ci misali kowane irin ganye ne yana kafin wancan mataki sai an rasa duk abin da za a ci ko ya je gona bayan gari ya dan ci masara ya ci kar ya dauko abu ya dai kakkarya ya gasa a wajen ya ci misali ko ga su mangwara nan da sauransu a gari ma za a ga ba su, ya sha duk wannan shari'a ta yarda masa to amma dai abin da nake cewa yunwa yunwa barin mutane da yunwa bala'in da ke tattare da shi ba ƙarami ba to balle kuma a bar su da yunwa da gangan dukan mu mun ga yadda aka rika ɓoye kayan abinci a jihohi ga mutane na cikin yunwa dukan mu mun ga ba mu ce muna goyon bayan mutane su fasa su fashe ba amma zalunci ta isa ta isa to matukan ana cikin irin wannan yanayin to komin makaman da zaka siya wallahi wallahi wallahi ba ƙasa ɗaya a duniya da ta bar al'ummanta a haka kuma ta zauna lafiya ba zai yi ina fatan mun fahimta duk makaman da za ka siya duk jami'an tsaron da za ka samar wallahi sai an kasa samun ina fatan mun fahimci wannan saboda haka abinci rura ne jami'ai dole su samar wa talakawansu hanyar da za su ci ba karamci suka yi musu wajibinsu to bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba da salamu alaikum wa rahmatullahi barakatu da yawa daga yan uwa suna turo wata wannan don neman sokaci a kanta eh, alal hakika idan ka duba fatawan a wani janibe hakan zai faru hakan zai faru a wani kuma janibi in ka duba wannan fatawan akwai kurakurai da yawa a ciki akwai kurakurai da yawa a ciki abu biyu kawai zan yi tsokaci a kai na ɗaya a cikin faɗinsa ya ce ijima'i ne ya ce ijima'i ne jumhurin malamai abinda suka faɗa kenan waɗanda suke nadir ne kawai shi yasa ya ce jumhur nadir waɗanda suka saba wannan fatawan nadir ne to magana ta gaskiya fatawan ma da kanta bid'a ce fatawan ma da kanta bid'a ce a maimakon ta zama har jumhur ko ijma ba wannan ya isa ya kawo magabata malamai biyu da suka ba da wannan fatawan a duniya malamai na farko babu shi babu daga sahaban annabi babu daga tabi'ai babu daga atba'u tabi'ina dukka kurun mufaddala ba wanda ya san da wannan fatawar malaman da suke fatawoyi suka zai kai har mazhabobin da suke fiqh suke magana akan fiqh suke kawo fahimtar su a cikin fiqh har daga mazhabobi ba wanda ya taba magana akan wannan matsalar kaga fatawan ma da kanta din maimakon wai ijma'i ko jamhuri bid'a ce ma ko da shi yana magana bai isa ya kawo malami ɗaya ko biyu ba a maimakon dalili ga wanda suka bar wannan fatawa da Allah ta yana zai zama jamhuri abinda mai ta da kanta da ce inda za ka samu wanda ya bada fatawan nan a duniya malaman fiqhu ko malaman da suke bada fatawa Dr. Abdullahi al faqi shi kadai kawai ya bada wannan fatawar kuma wannan kawai sai ka ganta a gurinsa ne kadai kawai a gurinsa ne kaɗai za ka kalla wannan fatawan kuma ya ce suka yi malamai suka yi istisna a karkashin fadin Allah subhanahu wata'ala wale zina la yadda ona ma Allah ilahan akhara wala ya katuluna nafsa lati harama Allah illa bil haqi wala ya zunun wa man yafa'al zalika yalka asaman yuda'af lahu al'azabu wa yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana Ila man taba wa amana wa amila abana Saliha. Faulai fa ulaika yubaddilu sai ati hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima ce aka istisnai a wannan ayar mace idan ta shiga larura in ya tilastun bata ci ba za ta mutu ya halatta ta bada kanta amma mafi rashin bada kanta din ya fiye mata kuma ta fi samun lada a gurinmu mu haka a rubuce a gurin haka a rubuce na ɗaya kenan fatawa mana kanta bid'a ce ba maganan jumhur ba maganan ijma'i babu shi na ɗaya kenan na biyu kuma babu irin yunwan da za mu shiga magabatanmu ba su shiga ba babu irin daruran da za mu shiga magabatanmu ba su shiga ba babu shi duk halin da muka sinci kanmu irin shi magabata sun sunta kansu a cikin maganarka ka ce kai baka ce a jiya da shagunan mutane ba ko a shiga gidan mutane baka faɗa ba amma ka ce ya halatta kuma ka ce halin da muke ciki ya kai to me ya rage a shari'a ya halatta halin da muke ciki ya kai kai baka bude har ce ba a je ai don Allah me ya rage in dai da a hankalci ake magana me ya rage na ce maka ya halatta na ɗaya kuma na ce maka halin da muke ciki ya kai yanzu to me ya rage me ya rage abu huraira radiyallahu anhu yunwa ya kai zai buge shi ya suma akan hanya suma yake akan hanya ya ce mutanen madina suna gani na kamar hauka nake da shi yace wa ma bi min jununin illal ju ba haukan da nake da shi kawai yunwa ne san sai mai da ne mahaukaci yunwa ne yake suma da shi yake kwance a kan titi amma bai hararo ba cewa yanzu fa da rura ce bari ya fasa shagon wani yanzu fa da rura ce bari ya shiga gidan wani bai hararo wannan din ba ma'aiki salama da sahabbai dutse suke daurawa cikinsu don yunwa dutse suke daurawa cikinsu don yunwa amma ba su hararo ba wata barnan a iri yanayin mu yanzu a iri mutane da muke rayuwa da su yanzu ka kawo wannan fatawar abada Allah mala kowace fatawa da nata mahalli cewa ke kowane magana da nashi bagaren da za a ajiye ta ba a ko za a bada fatawa kowane irin abun nan ba eh sannan ma yaushe mace mace tana yanzu wanda inda suka bara wannan fatawan suka ce in har ta sinci kanta a irin garin da ba inda za ta samu abinci